da ka ce yana binka wani kudin ko yana bina wani kudin. shi kenan sai ka bashi ayyan yanka, dama sun suka hana ni kawai kunya nake jin jin karɓi mahin ɗin yanzu sai ka je ka karɓa kago shi kenan dama kunya ce duk kunya ce ban mahin ɗin nan ba ban biya shi ba tunda na samu bari jin to a lafiya bari na Na kawo maka abinci na daura abinci. Ah, ni ba daga ai ya kamata cikin ni ban ci na hutu ba zan je dafa maka abinci ne na kawo maka ah. ina zan je to na huta ne hutun jaki da kaya ai ya kamata na je na gama girki idan na gama na kawo maka kana ci ina ci sai mu huta kaga to shikenan me kake so ka ci faɗa min abin da ranka yake sha'awar ci na je na dafa maka to za a samu tuwo miyar kuɓewa kamar ka shiga zuciyata ni ma dama ita nake so na dafa na kawo maka an gama jira ni minti kaɗan yanzu zan kawo maka ina son ki buɗe kunnen ki da kyau ki ji ni kin ga wannan zuwan da nayi to shine na ƙarshe matsawar baki janye maganar aiki da ke ƙoƙarin yi ba to zan turo a karɓar man kayana na aure da kika san na kawo zan bi umarnin ka a yanzu matuƙa ka bi umarnin iyayena don umarnin iyayena shine nawa zan so ka je ka samu iyayena duk abin da suka ce maka in ka amince ka amince da kai ashe kima kina da naki umarnin manya kenan kai wato abinci dai irin naki da wuya san mai abinci irin naki Allah kana nufin nafi kowace mace iya girki ai abincin kike ban ike da duk wata mace kuma babu abin da yake birge ni ga wannan kala ga wannan kala an hada haba aikin bambanta da su to shikenan nagode ga wannan ainihi ya kamata in baki tukwici baki ya kamata ki ban tukwici to ai ni ma ba tukwici na baka ba kudinka ne hakinka na baka an samu wani dan ba bonus bane kamfani sun biya kuɗi sun yi albashi yaushe aka yi albashi an yi albashi mana an yi albashi shine na taho maka da naka ka gani ko ai sha uku ne albashi na na sani shine zan maka lissafi to shine a cikin kudin albashinka ranar na dauki dubu uku na baka kaje ka karbo kudin ka karbo gyaran mashin yanka katina eh suna ciki yawwa a cikin dubu goma sha uku kudin albashinka saura nawa saura goma saura goma ko mm. to sai na ɗauki dubu tara na iyo mana cefanen kayan abinci muka ci abinci a cikin gidan nan kaga saura dubu ɗaya shine na ɗauki dubu ɗayan ka na baka hakkin ka ba zan ci maka hakkin ka ba ba zan yi shirin ba ai ba san kuɗi na bane ba san albashi na bane kuma ai ba haka muka dake ba ya za ki rinka min zamiya to da me nufin ka da nufin ka ba da kuɗin ka za a ci abinci a cikin gidan ba kana namiji ina mace ba zai yiwu ba kudin albashin ka mana tunda akwai kudin ka ai dole ai cefa ne da shi ni ne mijinki ko eh ai dai ni ne mijinki ko to to an daina zuwa aikin kin daina zuwa aikin ni kuma ko da kaka na na nemo in ci da ke an daina zuwa aikin an daina zuwa aiki. ban gane an daina zuwa aikin ba nufin ka ba zan je aiki ba an daina a haba malam ka dai gyara bakin ka in dai har kana so na daina zuwa aiki sai dai ka je ka nemi takalmar ka ka saka a kafanka ka kama hanya ka je wajen waɗanda kuka yi yarjejeniya da su zan dinga zuwa aiki ka ce ka hana ni zuwa aiki amma ba wai ni ka gaya mun cewa ka ka hana ni zuwa aiki ba kuma mu zuba da ni da kai zan ga da ni da kai waye zai bar aiki ai ka sani ko Dan ke ce shugaba? yar mata ba tun wani fannin baro to sai me kuma in ki kora daga aiki ma ba ki hana tura baro ba ai ba ki hana tura baro ba ko kai ai ba ku ne akwai wata magana guda wanda nake so ba? magana maganar yarinya na yar makwabci na wacce haɗa eh. to na ji shiru baka barta ta fara aiki ba yanzu yanzu kuke. ya wato akwai dalilai da ya sa kaga ban amince da cewa yarinya za ta aiki ba wato na auna na ga yara na mm, waɗanda nake da su wanda mahaifin su targa mu gidan gaskiya wato dalilin yin aure ma saboda su ina son idan na auri mace ta tsaya ta kula da su ta duba rayuwarsu bai kamata a ce a kullum a ce yara za su tashi a hannun yar aiki ne wanda kawai aikinta ta yi aiki a biya ta wata ba bai kamata ba wannan dalilin sa zan aura shi wannan kuma dalilin shi yake sa wannan dalilin shi ya sa yake ganin bai dace ta yi aiki ba to na ji hanzarinka amma wannan hujjar ka samu mahimmanta kai mata kai masa bayani gaskiya malam iliya ban san mahaifinta ba saboda mahaifinta mutum ne mutunci da kima a ilona wallahi da dalilin ya saba same shi to ko da yake kakka ina ta faman cewa ka bar ta ta aiki ka san dai ni abin da na fahimta kai dan boko kuma ka san daɗin boko ka san me yi boko kuma in ka yi batta ta yi aiki tun da yarinya ce da ina ganin babu wata matsala domin gaba ake tunani zai amfani da ita kanta zai amfanin karatun da ta wanda shi ne dalili na to kana da dalili mai kyau kuma ni ma na da tare to amma ka sani cewar zamani ita mace tana ilimi ne saboda ba sai ta yi aiki ne ilimi kaɗai zai amfani da ta wannan hanyar ba ta yi ilimi ta zauna da mijinta a irin mance ma amfanin kanta ne bare kuma idan Allah ya bata zira za ta kula da yayanta abin dubawa shine dai saboda ita rayuwa da take duk wani mataki da ka hau karkai tunanin cewa ne dole an a rayuwa wala Allah ka samu ko ka hasa da iri lokaci za a iya ta to amma ba komai insha Allah zan duba ba da eh ban duba zan da yazo gida to na gode eh, na gode na gode na gode saboda na gode to ba sha Allah eh. lallau dan yaro darakta da fara da fatan an tashi lafiya <laughs> habibu lafiya galau am habibu lastin ke za ka tafi wajen yaron nan mai mana fenti Allah ka je ka ga halin da yake ciki ka san cewa ba nutsuwa bane da shi ka je ka duba abin da yake dan kar mana shirme eh wannan gaskiya ne ai ni na ma fi shirawan kai ai bari in ji ina da ta wata ba umarnin ka ne kunata to Allah ya taimake ki dan yaro na'am Allah ya taimake ki ina so ka tsaya a bakin kofa to ka kula da bakinmu masu shigowa da masu fita to a hana wasu shigowa a bar wasu su shigo kenan duk wanda kai to an gama to sai na fito gobe gugan karfe gugan dade wa gyara ofis ne ina tambaya wa gyara ne ni ne shi yasa bai fita ba Don na tabbata duk ran da zan saka aiki ba za ka taɓa min wanda raina yake so ba har na gwammaci na saka ɗan yaro ko habibu su ne za su min aiki cikin kwanciyar hankali ka kyauta zan fita mini market kafin na daka goge ofisin nan kaji Um, ban jikan nan. Ba buɗewa ba ka bani da ce. In ka gama gyaran ofis, ka wanke min mota na. Na gama shan lemu akwai inda zai. Kaji? To. Ni saboda yanayin ka da na gani gugan karfe duk ka zama wani iri. Amma shawarar da zan baka ya ta karka sake ta ne karka rabu da ita saboda saboda matan nan kuna zaman lafiya ne kuma wani abu maka dama ana saba tsakanin miji da mata sai kai abu ni fa duk wannan abun ba zai hana ni in kudurar da abin da yake zuciya ta ba bukaya ko matsala me matsala yawwa kaga idan kar su sake ta wato za ta kuduri niyyar kana ƙarƙashi kana aiki a ƙarƙashin ta ita ma ta sallame ka daga aiki na kuma akwai matsala ake ta haifan ma da matsala shikin da kana aiki a ƙarƙashin mutum kuma sai yi ta fullowa da wani salo na wulaƙanci a'a kaga tana da kuɗi kuma ta fi kuɗi duk wani abu da kake takama da shi matan nan ta fi ka saboda haka ka tsaya kai nazari ka duba ka gani ko Allah zai sa ka canza ra'ayi na kawai shi ne amma saboda kana auren mai kuɗi in karabu ne ta akwai matsala kamshin tunaninki da hasken fuska irin naki ya haska kamun gidana madalla da iyaye irin naki godiya nake da tattausan lafazi irin na na gode Allah da ya yi ni ya yi ka kuma ina roƙon Allah da Yahuwa huwace mu iko yi maka biyayya kamar yadda yi wa mahaifana. Amarya ba kya laifi, ko da kin kashe ɗan masu gida in ji kirarin wawa. Ai iyaye irin naki abin yi biyayya ne, kuma dattawa ne. Saboda haka na amince ki shirya gobe ki fara zuwa aiki. Mai na kenan, ai ina da hutu na tsawon sati uku, wanda ina ganin ya ishe mu har mu ci amarcin mu ishe mu. haba amarya ai sati uku ya yi mana kaɗan sai dai mu tattala shi saboda haka abin da fi mafi saukin zance da ingancin lamari mu ƙosar da junanmu a yanzu amarya ba kya laifi hmm. amarya ba a laifi ah, ah, ah, eh, hmm? bari mu ga uhu wai wai wai amarya yau kusan kwana bakwai kiran ki ba ki kin yi ki daga balanta naki ji menene uzuri na ani wallahi kin bani mamaki ban taɓa tunanin zan saurare ki da sakan ɗaya ba hakki ga mutum magana mai daɗi wanda za ta faranta min rai ya za a ci an yi biki na an gama kowa da kowa ya zo wajen bikin amma a ciki baki zo ko so ɗaya ba ai abin sai ya zama abin magana a gari gaskiya ne amina amma ki haƙuri dan Allah wallahi ina cikin tashin hankali gaba ɗaya ba ni da kwanciyar hankali da kika ganin nan daga sati biyun nan da suka wuce zuwa yau da nake zaune a nan wallahi gaba ɗaya ni da gogon karfe ba ma zaman lafiya yanzu ma daga ofis nake na ce bari na biyo gidanki saboda na tabbatar ina na koma gida ba zai bani na leƙa ko waje ba tuni na rasa gane kuna al'amarin na kullum hankali kike ba a kwance ba kullum a cikin fitina wai mai tushen wannan al'amarin naki ne ke da mai gidanki ah, amina wallahi ba na so na gaya kowa sirri na tsakanina da mijina amma ya zama dole ke na faɗa miki tunda akwai yadda da aminci tsakanina da ke ko da shawara ne ke bani Yeah, yeah. a zaune na kwan nan kawai sai da na ga yanzu an faɗi sakamako sannan hankali na kwanta ai mun musu fintinka mun tsere musu da miliyan biyu da dubu ɗari biyu da sha uku mun gama da su tashin hankali gaskiya alhamdulillahi ni dai na gode wa allah na fi kowa farin cikin wannan cin zaben saboda kullum idan zan kwanta da fargaba nake kwanciya nake tashi a yanzu ya gama in dai har muddin kuna kan wannan mulkin da aka da ku a zabe wallahi tallahi an yi abin kunya haba haba gaskiya ni dai na ji daɗi yanzu kuma na san aikin zan mata kwamishina kwamishinan ruwa ko ah, na na raya karkara ni na tabbatar ni kwamishina ne <laughs> to Allah ya sa zikin ga Ah, abubuwa duk canza za su musamman daga kan abinci na gidan nan zuwa duk wasu hududi wannan yar motar taki ma ba gya tsaya za a yi ana gyara ba ba da ita za mu motar tawa mm. ban gane ba ba ta za a ah, wata za a saya miki eh, eh, sabon yau <laughs> a ba ka ce dai ba zama kenan ah, za mu zaga kasashe kasashe <laughs> a yan aka fara yawo kasashen waje sai kin ce kin gaji a'a haba ina ko zan gaji ina matan honorable shugaban raya karkara ah. ai har karkaran sai mun zaga duka warai fa yanzu <laughs> da kaga waje ka tashi bari dai ni kai na nan tafiya ne tafiya ana da ina da buje ba ƙara tsoho zan ba ƙara tsoho zan wai a na wai na sace abagwan na ɗan makaranta to a gama terere ba agwagwa ban saci kaza ma ya kin san ma'aikatar albashi yau eh, ma'aikatar ilimi yau eh, mun yi albashi saboda haka aljihunmu na baya sai mun tsaya mun sa masa mun balle haba gogon karfe shi ne za ku fara jin tsoron allah a cikin ayyukan nan da kuke yi me yasa ku yi so ku dinga cutar waɗanda suke kasan ku ni mu muka san aiki muka san me ake a aiki kuma iya shekaru na na aiki iya shekaru shekaru shekarun haihuwarki tabbas na tabbatar da cewa zuciyarka ya ƙi gashi ya bu dutse ƙi gashi ba duk lokacin da aka zo maka da gaskiya ba za ka taɓa karɓar ba na ji zafin wannan marin da ka bu amma na gode wa Allah tunda akan gaskiya na faɗa maka Allah ya sa mu na raye na tabbata za ka yi nadama wa'annan maganganun da nake faɗa maka mutumin kirki baya dukan matansa musamman ma a fuska inda ya fi ko ina tsada in kika saki ɗaya kuncin ma zan daɗa da miƙe an kalla miki mari ba damuwa in dai akan haka ne ba zan taɓa fasa gaya maka gaskiya don na tabbata akwai ranar da gaskiyar za ta yi halinta in dai har muna raye sai kayan yi damun marin da kama don babu inda aka ce mutum ya mari mace mace ma matarsa ta aure in dai akan maganar gaskiya ne yanzu na so mu faɗa maka sai dai ka kashe Salamu alaikum. An sha Ya kuma rantsarwar? An hmm? To alhamdulillah mun gode wa Allah, Allah ya taya mu riko, Allah ya mana jagoranci. Hmm? An rantsar da dibiti, an rantsar da gwamna, mu ba a kira mu an rantsar da mu ba. Ban gane ba a kira ku an rantsar da ku ba ka dawo gida. Hmm. Mu ba ku. Eh, hello barkade, Lafiya lau? A an tashi lafiya lau. Alhamdulillah. Madalla. Eh ina zuwa barin da waya. Hello? Eh barkade. Lafiya lau. Madalla. Eh bar eh, an da waya da Allah. A an tashi lafiya. Aram. Ah, to bismillah mana ka shigo. Ai ko babu da take. Eh shigo bismillah bismillah. ka taya kana waya. Eh, eh, an yi eh. wato abin sai an sake dantse rage da dantse sosai saboda al'amuran namu ne sai an daɗe wa allah na ce sai an dage tukunna alal kaka damu ka kwanta kai baccin ka har mu yau yana zuba mu ba za mu yi bacci ba duk abin da ya taso za mu kare kuma abin da ake nema za mu nemo yawwa yanzu na ji an ka kare kuma ba ma kuɗi ba ka ka kare da ba ɗaya bayan mun kare kuma da izinin Allah duk wata bukata kuma za mu ne yawwa ai mun san duk bukatun da shi ne yayi eh, yayi mun san duk bukatun da sai a wannan eh, an gafa tumala tsayawa za a zuba aiki a ɗebo yasin mai barkono da mai attaruhu a yi yasin mai attaruhu a yi yasin mai citta a yi yasin mai barkono eh, har mai yana yana ma da yi idan ranka yadda akwai sirrikan ma da baka san su ba mhm. faɗi bukatar je kawai yawa ni dai abin da ya sa kowaye kowanne irin mutum ne ko mace ko namiji ko yaro ko babba ko ɗan uwa ko ƙani ko wa ko uba ne kai Allah mana ko mata ta ce za ta kawo matsala a harkar na a da ita ranka yadda akwai sun fa mai kaca ba da baka san ta ba duk za a yi ayo a hada da mai haƙore za a yi hada da mai haƙore a hada da mai haƙore eh, ba komai mu yi aiki eh, mu mu mu mu mu mun mu mu mu mu mu mu gane yan banzan ba a kawo da su ko yan uwanmu ne mu ta bashi da tauyayyen baki um, hajiya biski kika kowai na a kwarabni ya gugan karfe na ke na gaba gabara sannan na gaba na kin gani ne ki guduni na zamto sa guduni kujera tilai shi na zama shin ni ya gugan karfe jarumin cikin ɗaki amma na gida kai eh? kake mulki a gida idan ka zo ofis a takardar da ni nema <laughs> mu zuba tsanani sannan daga matar kwarai tana so ta ga ta wa rudani idan kina san alkhairi ki kauce hanyar sharri wannan ya riga na ki koma oho